بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن سيد ابن رجب الحنبلي يشيمنا فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين lokacin da mafi yawancin mutane suka tsinci kansu a cikin waɗannan fitinun guda biyu au ihdahuma ko kuma suka tsinci kansu a ɗaya daga ciki yana magana akan wasu na fitinoni ne fitnatu shahawati da fitnatu shubuhat to zamani ne zamani zamani sai mutane suka kunci kansu mafi yawanci ko dai duka biyu wani za ka ga Allah ya jarrabe shi da fitnatu shahwa da kuma fitnatu shubuha duka biyu Allah ka tsare mu wani kuma sai ka ga an fitne shi da fitnatu shahwa amma baya cikin fitnatu shubuha wani kuma sai ka tsare shi na da fitnatu shubuha amma baya da fitnatu shahwa wani kuma a hada masa kullum minti sama da ƙasa asbahu mutaqati'i sakamakon waɗannan fitinin guda biyu sai mutane suka waye gari sun yayyanki alaƙoƙi tsakanin junansu mutabagizina suna masu hushi da juna waɗannan fitinin guda biyu idan suka shiga cikin al'umma da fitnatu shahawati da fitnatu shubuhati al'umma ta tsinci kanta a ciki to wannan na jawo al'umma ta zama ta yanke alaƙoƙi sun lalace ana gaba da juna ana jin haushin juna ba da an kanu ikhwanan na mutawasili bayan da sun kasance ikhwanan yan uwan juna na masu son juna na masu sada zumuntar juna inna fitnata shahawati ammat ghaliban ka kaga fitina ta sha'awa to ta gama kusan mafi yawancin halitta da wuya kaga wanda ya kubuta فافتتنوا بالدنيا وزهرتها وزحرتها سيسقطتنوا فافتتنوا سقطتنوا بالدنيا دنيا وزهرتها بكم قول والنية تواتو واتفهم تنكرية وصارت غاية قصدهم لها وصارت غاية قصدهم لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون ولها يوالون وعليها يعادون وصارت غاية قصدهم كينا شيء تكسن شيء تدونيا شيء ƙarshen manufar 'yan duniya yau da za ku tara mutane da yawa duk tunaninsu kenan kowa manufarsa ba wuce duniya ba a inda ake gane bambanci tsakanin wane manufarsa duniya da wane manufarsa lahira shine a samu shakaru tsakanin wata manufa ta duniya da wata manufa ta lahira shi ya zaɓi ya gabatar da manufar duniya akan manufar lahira kaga ya nuna cewa manufar su duniya ce na kaɗai yake hanga Na haya tsulubu kun kaga suna neman wani abu duniya ne da kaga mutane ana fagan fagan mutum zai zo ya ce maka kai shi ba ka karatun addini ko ɗan wa'azi dai ana wa'azi a sabar da lahadi ko kuma ana ana karatun masallaci ba za ka yi halarta ba wallahi neman neman neman neman eh, neman abinci yanzu akwai mutanen da na san kasuwa ne a nan garin in suka je kasuwancin su tun safe ba za su dawo su a can za su magarba kuma su yi sallar isha'i in aka gama cin kasuwa aka rufe shaguna kuma su aka rufe in na faɗi wajen duk sun su kuma haka ake yi an yi musu wa'azi an musu wa'azi a sun israel bari safa safa za a tafi wannan wajen neman kuɗi sannan in yamma sai a rufe shaguna sai kuma sai a zo a kafa fira wanda ba zai dafa sai goma hatta ɗan abinci da zai zauna ya ci da matar shi da iya ƴaƴansa suna kefansa suna jin daɗi da ababansu ba zai dawo ba sai dare ya yi ƙarfe goma ya shiga gida ɗan shi da baki ɗaya sun yi bacci matar shi ma ta yi bacci ko matan gida sun yi bacci dama bai damu da abinci bai ban musu a gida ba shi ya riga ya ci nashi a can ya ci tsere ya ci balangu ya ci kwai ya sha shayi an fasa masa kwai guda biyar kamar jaki wa biha yarbauna idan kai sun yarda da wani abu dan duniya ne ya gbabuna in kaga suna fushi to an taba musu duniyar yi waluna in kaga sun jibinci wani sun kusance shi sun ci soyinsu ne to saboda duniya ne wa alaiha yu'aduna sannan kuma kan wannan suke gaba in kaga suna gaba da wani suna kiyayya da shi sun zara takobin yaƙi da shi akan duniya ne ba a kan addini ba Allah duba ibn rajab kamar a wannan zamanin nami yake kasan duniya nan ta daɗe ta dade da lalacewa duk wanda zaka je na cewa wai kafin bature wai wai kafin bature ya iya kusa wando shi bai sa mu canjin duniya ta lalace ai faqatu lidhalika arhamahu nadiya haka suka yanke من in ka ga wani dan uwa na hudda da dan uwanki saboda duniya ne in ko dan uwan nan nashi bai da duniya to ba dan uwan shi bane ina ciki ɗin suka fito ba da kuɗi to ba nashi bane mai kuɗi shine nashi musafa kudi ma a kuma suka rika zidda jinanan saboda duniya cikin duniya cikin shawati wa ma'asiyar lahi bi sababi zalika suka aikata saban Allah ba ɗaya ba ba biyu ba saboda haka fitnatu shahawat fitnatu shahawat ya kokan da ake yi a duniya ake zidda jini duk dan me ake yi a duniya ake yi dan duniya wa an buwa fitnatu shubuhati amma fitna ta shubuha wacce ta addini wal ahwa'il mubillati da kuma soye-soyen zukata masu ƙwatarwa fa bi sababi ha a ahlul qiblati sanadiyya su ne masu kallon alƙibla ɗaya musulmai suka rarrabi gida-gida fitnatu shubuhat suna ce babba wasawu shi'a suka zama ƙungiya-ƙungiya suka zama ƙungiya-ƙungiya إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء wannan da suka rarraba addinin shi gida gida kowa da son zuciyar shi abinda da ya dama shi yake yi ba ka cikin su a wani abu annabi sallama Allah ya fitar da shi daga cikin ahlul ahwa'i wal bid'i wa kaffara ba'dhum ba'dha sannan sashin su ya kafa sashi sashin su a wajen ɗan shi a bakawa rije kafiri ne a wajen bakawa rije ɗan shi a kafiri ne ba mu'tazile da jahmiye ba mu'tazile da jahmiye a wajen sa murji'i kafiri ne murji'i a wajen sa ba jahmiye ba mu'tazile kafiri ne haka fiki ta kafirta juna saboda haka wa saru a ada'an suka zama abokanan gaba wa firakan suka zama jama'a jama'a wa ahzaban suka zama kungiya kungiya ba da an kanu ikhwanan bayan sun kasance yan uwan juna qulubuhum ala qalbi rajulin wahid da zuciyarsu tana da da da zukatansu suna kashin zuciyar mutum ɗaya ne qulubuhum ala qalbi rajulin wahid in an ce shugaba shugaba kai ake da shi khalifa khalifatul muslimin khalifatul muslimin shi daga na aka zo aka samu musu illa dakhil ad-dawlati islamiyya aka samu dauloli ɗan ƙanana ƙanana kowace daula ba ta jin ƙarƙashin daular musulunci take wannan na cin asbabun hiqaqid daulatin islamiyya ta abbasiyya ta baghdad ina da ga cin manyan manyan dalilai a cikin malaman fiqh tarih malaman da suke bincike akan falsafatu tarih cikin sababba manya manya akwai mai samun ƙananan dololi ƙanana-ƙanana waɗanda suka kasance a cikin daular musulunci amma su ba ruwansu akwai a jarisa hajjoyi a jarisa ana yin sunan kama da gajida za ta rushe a jarisa kare daga jaras jaras rushewa ga su a galiba ga su fatimiyya ga sunan sunayen dauloli masu yawa ƙanana-ƙanana kuma ga addolatul islamiyyatul abbasiyya fi bagdad asimar ta bagdad su kuma waɗannan kowace da haka shi ya sa lokacin da turawa suka zo a maghol kai qatar da suka zo kai tsaye ba su sha wuya ba dama ga ibn al-alqani ibn al-alqani al-wazir shine shine shine shine shine shine shine mai ba mai ba al-mu'tasim billah sarkin musulunci na ƙarshen addaular abbasiyya da aka yi sarkin musulunci na ƙarshe almutasin billah shi ne wazirinsa ɗan shi'a ne Irin al shi ya rika murasala da sata ya rubuta musu wasiƙa yana kaɗa musu sirruwan gwamnati da irin barukokin sojoji da ake da su da barukokin 'yan sanda da madafai inda kastam kastam suke da inda migration suke duk suke faɗa suka rubuta musu suna yana muratsala da su al alqami yake bisa ta tar suna shigowa ba wata wahalar da suka samu kai tsaye suka shiga gidan gwamnati kai tsaye ɗan lokaci ka ɗan kai suka mamaye dolar musulunci suka mamaye bagdad malam ibn la'ashir a cikin alkamil ce a cikin awa ɗaya suna yanka mutum 500 haka kawai sai da babbar ta koma gaba ce ba inda za ka san abaka a ce gawar ɗan adam gawa ce yi inda za ka taka gawa ya ce wasalatil mayazibu dima'an ya ce indararo jini ke zubowa daga indararo ba ruwan sama ke zubowa ba mutane su je suna tara roba su to shi ne wannan da zuciyarsa ɗaya da zuciyar mutum ɗaya ita ke jagorantar zukata kowa ya yarda da shugaba ɗaya shi ke da falam yanzu min hadhihi al-firqa illa al-firqatu al ba wadda ta tsira a cikin waɗannan ƙungiyoyin sai dai kungiya ɗaya ita ce ƙara ɗaya kilo annajiyatu wacce za ta tsira wa humul mazkuruna fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam wannan kungiyar ita ce wadda annabi sa aka faɗi a cikin fadar annabi sallama da yace la tazalu ta'ifatun min ummati ba zai bushe ba ana samun wata kungiya a cikin al'ummata zahiri na haq suna tsaye kan gaskiya zahiri na alal haq suna tsaye suna kare gaskiya shine zahirina. la yadurruhum man khadalahum duk wanda ya wulakanta su ba su damuwa da shi a jefe su wani ma ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza aw khalafahum ko kuma wanda ya saba musu hatta ya ati amrullahi wa hum ala zalik shi al'amarin Allah ya zo al'amarin Allah shine wannan arriku wannan iska da za ta zo Allah zai aiko ta bayan bayan bayan rasuwa annabi Isa alaihi salam bayan annabi isa alaihissalam ya gama rayuwarsa ta biyu ya rasu Allah zai aiko da wata iska wannan shine amrul lahi wannan iskar in ta zo annabi sama ya ce in ka huwo to babu wani rai wanda yake nuɗuki da kalmar shahada wace sai an karɓe shi sai ya mutu sai a batsi nan nu da lalatattu da munafikai da mushrikai da yahudawa da nasara da shi iska su ne za a bar su a duniya su ne za a kashe su su za a bari to wannan nan su ne su a ta'ifatul mansura kenan a ta'ifatul firqatul najiya su kadai za su tsira kun ga ko tarihin rabuwar al'umma yana da tsawo in mutum yanzu aka ce kai nazari a game da shigar fitinin nan guda biyu a cikin al'ummar musulunci to za ka koma ne tun zamanin alkhulafa uku tun zamanin sayyidina usman ibn affan za ka faro kashe sayyidina umar ne daga nan ne kofa ta bude a sai dai kowane zamani kuma da irin halar da ya zo da ita sannan kuma Allah bai sa al'ummar da baki ɗaya ta haɗu ta zama a kan fata ba ku duba dai zamanin sayyidina al-Imam Ahmad bin da aka yi sarakuna uku ne gwagwarmaya da su kowane sarki yana da mummuna aqida khalqul Qur'an a lokacin ba su da fitinar ta wannan girma fitinar khalqul Qur'an shi yasa ai malamai magabata suke kamanta sayyidina al-Imam Ahmad bin Hanbal da sayyidina Abubakar suna cewa ثبت أحمد بن حنبل في الفتنة في يوم الفتنة كما ثبت أبو بكر في يوم الردة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل ياد أيات بكى أكان جسكيا يترى جسكيا كما يد سيدنا أبو بكر يترى جسكيا في يوم الفتنة فتنة خلق القرآن شيكم موسى في يوم الردة أو؟ أنا شيني وأنا su da Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka ban mu ana Allah madaukakin sarki ka sa muna cikin wannan alfiqatun najiya Allah madaukakin sarki ka kare mu daga shiga cikin alfiqatul dallatu wannan da suka zama a ce Allah ka bitar da su Allah madaukaki ka sa mu cika da imani Allah madaukaki ka sa ka bakta mana kurakuran mu sallallahu alaihi wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in akwai wasu yan uwa da suke ba da lafiya wasu suna da wasu nau'ukan damuwa akwai hibisci akwai bambashi ba da lafiya mu ya su addu'a duka mu ya juna addu'a Allah madaukakin suke yayi mana damuwoyin da suke tare da mu dukkan alkhairi da muke nema a wajen Allah muna fatan Allah ya ba mu Allah ka tsaye mu daga munanan ɗabi'u na'am المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين